ku da zuwa Real Abavis. Idan wannan ne zuwanku na farko ku danna mana subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin kai, wata kokawar kashi na goma sha hudu na marubuciya Sajida Nijar. Kansa ya saka kasa ya kasa ɗaga kanshi cike da jin kunyar mahaifiyarsa da kuma tsanar yarinyar nan a ransa. Mama ke kallonsa da kulawa ta ce haka ka zama? Da sauri har yana inda inda ya ce, maman mu wallahi ƙarya take min, ni ban taɓa doguwar hira da ta wuce sannan tsakanina da ita ba, tunda nake kafin wannan ranar. A dake ta ce na san ƙarya take maka, tambayar da na yi maka cewar haka ka zama Na ga kana nema ka zama mai mugun arha kamar gwanjo wanda kowane hannu ke iya tabawa bayan jinin sharif baba da ke gudu a jikinka. Allah ya sawaki. Da ka ta juya ta bar sa wajen soso do kowane jikinsa a mace murs banda lalla da ta kare musu kallo ta juya ta bi mamanta da dan gudunta. Yaya zan yi da mahaifiyata da yayana, abana, da danki na da muradina. ya faɗa yana kallon bayan mamansa da ke ba da umarnin aje maza a dubo mata ne hada ɓangaren sharifin jita. Domin ba kowa ke zuwa wajensa ba sai na jiki da shi, su ma masu aiki su kansu suke tsoron suke tsoro su shiga wajensa bayan shi ba zagi yake ba ba duka yake ba ba shiga harkar kowa yake ba amma wajibi ne ya kula ka ba ma wajibi ba ne ya kula ka A sanye Zara'u ta ce, Na ci za mu gwada bayan addu'ar da muka fara, yaya ka ɗauki lamarin nan da sauƙi kaji, ka daina furucin cewa ba ka so ka je makwancinka ba ka raya suna da ita ba. Babu wanda ya san gawar fara a duniya, kai ɗin ne ko ita. Haka kuma baka san alkhairinka ba ce ita ko akasin haka. Addu'a ita ce maganin komai sai mu bar wa Allah zaɓi. Ajiyar zuciya ta sauke yana gada kansa ya amshi wayarsa da ke hannun Malika ya ce, bara na je ɓangare na, na kuma gwada kiranta ko za ta kula ni. Malika cike da tausayawa tana hangen mahaifiyarsu ne hard da ta shigo cike da mamakin wannan wani irin famili ne yayansu ya fada. Ta ce ba tunanin da wannan za ta yi fushi yanzu yanzu kuka fara sabo ai. Shi dai tafiyar kawai ya yi jikinsa ba ƙwari. Ya salam ya sharif, ka buɗe baki ka yi min dalla-dalla mana ta yadda zan san hanyar ɓullowa damuwarka yarona. A hankali ya buɗe idanuwansa daga jinkinar da ya yi ƙafarsa ɗaya a tankwashe ɗayar a miƙe. Goshinsa na sassafo da kuni irin na yana cikin halin da ba daɗi a zuciyarsa. A hankali ya ce, Ya shek irin daɗaɗen sayayyen nasihohinka nake son ji, ina ga da daga su ya wadatar insha Allah. Ajiyar zuciya ya shake sauki, wannan karen yana ga zai mayar da maganar dangin mahaifin yaron nan ya koma kusa da su da zama. A gaskiya Allah yana gani, ba wai maganar iyali ko nauyin da ke kansa ba ne yake dakatar da shi. Iyali dama yaya zai motsa da nufin ƙaura ya bar iyalinsa. Maganar aiki kuma daga ko'ina yana iya motsawa ya tafi wajen aikinsa hankali kwance ba tare da wani tunani ba. Kawai da yana ɗan dubawa ne, yana ɗan tsayawa don abu biyun nan. Na farko yana so Sharif ya ƙara horuwa da da yadda iyali suke, kama daga mahaifiyarsa har zuwa Lalla. Na biyun kuma yana ɗan duba maganganu irin na su wasu tsiraran cikin dangin mahaifinsa da suke yawan faɗin shi ɗin kaska rabi mai jini mai jini a jika ne yana tare da yaron ne don yana amfanuwa da wani abin amfani a tare da yaron ba wai dan yana gudun maganganu irin waɗannan ba ne san shi dai ba yaro ƙarami ba ne haka kuma ba mace ba ne sai dai shi baki abin gudu ne ga kowa Jarumtar yaron da sanin ciwon kansa da juriyarsa kuma na ba shi sha'awa, sosai yake ganin kima da darajar Sharif. Gaba ɗaya halayya na dattako ne aka kwasa aka zuba masa bayan rasuwar mahaifinsa. Allah mai tsara lamuransa cikin tsari sai ya ɗora wa yaron abubuwa mafi girma mafi daraja a rayuwar ɗan adam ba kuma don ba shi da dangin uba maza ba ne yake rayuwa a matsayin uba a gidansu. don kawai ya rungumi mahaifiyarsa a lokacin da suka so. Da suka so ya watsar da ita ya nuna cewa ba ruwansa a lamarinsu, tsakaninsu ne. shi kuma mamansa haihuwarsa ta yi zai kamanta biyayya a gare ta daidai da yadda addini ya kawo wannan laukaka ta arziki nasa da ke ƙara yabanya kuma sai ya ƙara wutar kiyayya har da yawa cikinsu kan cewa yaushe ma duhun ya fara shiga har da za a saka loma a hanci. Wato yaushe ma ya taso har ya fara riƙe manyan kuɗaɗe da zan ringa neman ɗaga musu kai. To ya je sun bar masa ragamar riƙon 'yan mata da bazawara mai sauran mai a ƙafa. Wannan abin ke ɗaga masa hankali da ahalinsa. Wannan kalamai sukan hana masa barci har ya kwana a tsaye a saman sallaya, burinsa Allah ya kama mishi, kada Allah ya bashi damar jin kunya a gaban duk wanda ya masa furucin je ka gani a game da halinsa shi ɗin zai kula da 'ya'yan sharif baba da kuma matar sharif baba da dukkan ƙarfinsa dukiyarsa lokacinsa insha Allah. A hankali ya tankwashe kafafuwansa yana duban Sharif murya a sanye ya ce, Ka gane Sharif, Kardan Taufik ya gayyaci makaɗa cikin gidanku an gabatar da taron dina aurenka tare da iyayenku ya zama ya tsaya maka a rai har ya hana maka sukuni ba. Ni kam ko ƙungiyar wa'azi da ka gayyata na so a ce ba dukansu ba, ka fa san akwai masu wa'azi irin na fitina waɗanda su tamkar a shirye suke irin haka ta samu su je da baici da komai da iface-iface suna yaɗa manufa balle a kanka shi ne ka yarda ka gayyace su haka. da murmushi ya mai ciwo yana buɗe idanuwansa a kan runabi ya ce, Ya shek, ina sane na gayyace har da yan tada tarzoma maimakon kashe ta, ina kuma sane cewar Taufik saurayi ne mai cike da tashe irin na balaga, Dole da shekarunsa sun haura, sai dai shi na san abin a yanzu yake samun shi. Haka kuma na sani, mata kan aiwatar da abin da suka suka yi niyya mai tsufansu kuma ana musu uzuri. Na dakatar ne dan, dan na dakatar ne dan kar zuciyata ta buga, ya ƙara shi yana mai danne lebansa na ƙasa yana kallon ƙasa da hango su a gabansa suna waƙar nan. A hankali ya kuma faɗi, ya shak ni kam a da idan na ce nasiya nake so don na ji sanyi ita kake min, yau kuma sai na kula kamar hira kake so sosai a bana. Murmushi ya shirya yana sauke ajiyar zuciya kafin hankali ya shiga rera kasida takaitacciya da harshen larabci da tsagwaransa Gaba ɗaya siffofi hasken rayuwar fiyayyen halitta ne da matarsa mafi soyuwa a cikin zuciyarsa, wacce take saka shi dariya a yanayi na shiriritarta da yarintarta, wacce suka yi zama na mutunci da kishiyarta ‘yar uwarta, wacce a tare suka yi yarintar da ta saka shi dariya. Allah ya ƙara yarda da ku. Aka yi wa taƙaitaccen yakan saka mai gidanta a shauƙi. A hankali ya limshe idanuwansa yana hangenta abin da ya faru a tsakaninsu. Lalle yarinyar ta ba shi mamaki ainin, sai dai kuma a lokacin da ya same ta abin da yake tunani da suka kwanta ba hakan ba ne, sai dai kawai idan ta ya buɗe. A yanzu idan har ta bullo masa da wani hali tabbas sakensa ne, shi kuka zai yi sa dan ganin ya kare hakokinta, ya tsare ƙafafuwanta, ya wadatar da ita da dukkan abin more rayuwa na yau da kullum a tare da ita, ta haka za ta yi watsi da koma me yake son birkita tunaninta. bai san cewa wannan yarinya kam ita ce bom ɗin ba, ba zai yi wa yashar maganar yarinyar nan yanzu ba, ba zai taɓa faɗa masa a yanzu ba, yana buƙatar lokaci wanda zai saka ya fahimci ina ƙannansa ya dosa. Giya ce irin ta sha'awar mace da ke ruruwa a ƙirjinka, har ka ji idan ba kaɗai cewa kuka yi da juna komai na iya faruwa da kai yake damunsa ba, kenan ba so ba ne? Ko kuwa so ne na gaske yake damunta? Ita yarinyar mai fuska biyu ce, ita ko kuwa da gasken ma fim da take sana'a ce a wajenta? Sai ya gamsu da dukkan bayanan nan kafin ya ga yadda za su kaya da iyayensa. Idan ma abin mai yiwuwa ne wai, idan kuma shirme ne zai iya ƙoƙarin dakatar da shirman ta kowace hanya idan Allah ya so. Tun da wayar nan ta katse sai ya zamto tamkar ta katse da kuzarinta ne, a hankali gudun da take ya ringa ragewa ya dawo sauri-sauri har ya da tafiya, kafin ta ji gaba ɗaya ƙafafuwanta suna neman gaza ɗaukanta. Tunanin da take ne yake neman fin ƙarfin ƙwaƙwalwarta, a hankali ta samu waje ta tsaya tana kallon ƙasa, hakan ya sa gashin kan tayowa gaba yana neman rufe mata fuska. Gaba ɗaya ji take wata gagarumar kokawa ke tunkaro rayuwarta wacce ba ta cikin ɗayan biyu ne. Kokawar nan tana hangen mai tartsatsin garwashi da hargitsin guguwa ce. A hankali ta tura ɗan uwanta kuma ɗan uwanta kuma direban message na wajen da take kafin ta zame ta zauna tana rintsa idanuwanta gaba ɗaya hannayenta a hankali ta shiga tunanin amsar ta kan kare kanta Idan ada ta da kirji cewar ta faɗa sana'ar fim don hali na kaka don na kakanikayi da suka shiga a yanzu da take da 'yan kuɗaɗe a banki waɗanda za su wajace su faɗawa wata sana'ar daban me wujerta na cewa harkar na nacewa harkar fim shin da gaske ne lamarin na ƙara shiga zuciyarta ne ko kuwa da gaske ne ta riga ta sha giyar yawo da ƙafafuwanta samun Samun ‘yanci a matsayinta na ‘ya mace mai ƙananan shekaru ba za ta iya zaman waje ɗaya ba, ba ma wannan ba, ita wata sana'ar ana nufin ta yi ta a cikin gida a zaune ne ko ana nufin ta nemi abin da za ta na ciyar da mahaifiyarta da ƙanwarta kwallikwal a hankali ta fito da motar tana jin jikinta ana neman ɗimewa da zafin zazzaɓi wanda ita dama ka take da zarar ta faɗa a matsalar tunani da kwakwalwarta shi kenan sai ta rikice ta kama zazzabin zafin jiki haka Allah ya halicce ta. Jiki ba ƙarfi ta yi da kusa da mahaifiyarta da ke zaune saman kafet, tana tsinitar wake fari sal da take son haɗa garin ɗan wake ta yi wa yaran nata don ta san su da san abubuwan kwaɗayi. Shi yasa take musu jifa take musu jifa-jifa domin ba ta so su mayar da kwaɗo abin yau da kullum ko don kar su je gidajen aurensu su ringa yi wa mijinsu a matsayin abincin da zai ci. Tunda ta amsa sallamar ta take kalanta yanayin ta da lokacin da ta dawo ya shaida mata akwai abin da ake damun 'yar ta, ko rashin lafiya ko rashin lafiyar zuciya. A hankali ta je waken gefe tana kiran mai aikin subo ta saka ta ɗaukewa umartar ta ta a kan ta da rogo ta kai a mata garinsa. A hankali take shafa gashin karya ɗin tana jin gaba ɗaya zuciyar ta ba daɗi na yanayin yarinyar. Wayar Rehab ɗin da ta ɗauki kuka a tare suka kalli mai kiran kafin rihab ta rufe idanuwanta a hankali tana jiya ta na son sakkowa. Mahaifiyar ta ganin ya mutu an kuma kira sai ta saka hannunta a hankali ta ɗaga kiran kafin ta saka a hansfiri ta ƙurawa wayar ido domin ta san kowaye yake kiran baya rasa wani abu a cikin yanayin ɓacin ran yarinyarta ta san idan faɗa ne suka yi da wata ko babansu a wajen aikinsu za ta iya ba ta shawara ko yaya ne a sanye ta ya shi ne kika kashe Riyab anya kina fahimtar yarena kuwa ko ba za ki iya aure na ba Rehab a yanzu nake cikin yanayi na buƙatar amsauki gamsasshiya. Ba na son soyayyar laɓe-laɓe ko ta zuwa zance gidanku domin ɓata lokaci ne wannan rehab. Haka kuma, a gidan miyayen ya soke irin wannan, don ko shi bai yi dogon zuwa zance da matarsa da ya killace ba. Rehab Ni na san duniyar dukanta takaitacciya ce, shi yasa na kasance mai saurin faɗin abin da yake cikin zuciyata. sannan dukan abin da nake iya yi a yau ba na barinsa sai gobe domin ban san goben ni za ta riska ko zan riske ta ba rehab dan allah ki bani amsar da zan ji daɗi kuma na na fuskantar kowa nawa akan maganar neman aurenki da na gabatar kin ji idan da mama ta Idan ta mama ta ƙura mata ya saka ta miƙewa a hankali ta haɗe ƙafafunta waje ɗaya ta durkusa da dubanta a kan wayar zuciyarta na dokawa. A hankali mama ta mata nuni da ta masa magana. Hakan ya sa muryar ta na ɗan rawa ta ce Taufik, dan Allah ka ɗan kashe ina zuwa wani abu ne nake, na maka alƙawarin kiranka. Ba ta iya tsayawa ya kashe ba ta kashe da sauri hannunta na rawa ta sauke dubanta kan mahaifiyarta wacce ta mata alamun tana son ƙarin bayani. Hawayenta ne suka kuma ɓallewa a hankali, ta haɗe yanayenta ta buɗi bakinta da ke rawa ta ce, Mama yana so ne ya saka mu a abin da ba za mu iya ba gaba ɗayanmu. Mama da hannuna na mare shi a gidan zu Dan ya taɓa hannu. Idan idan dan ya ɗauki fansa ne ya dawo rayuwa ta fa bayan wannan bikin ahalinsa ne muka je a jiya muka cika daren nan wanda yayansa ya gayyato ƙungiyar wa'azin nan mama a gabansu na tsaya da irin rigar da ke jikina na buɗe muryata ta karaɗe mol ɗin da aka tara mu na rera waƙa na sauke rawar a gaban yayansa bisa umarnin manajanmu Mama wace uwa ce za ta iya barin yaranta aure na bayan ta ga abin da na yi a gabanta? Wani ahali ne za su iya amsa ta irin abin da na nuna na iya? Yayin nasa da yake faɗa yana ƙarawa a dukkan kalamansa sai ka ji sunansa wanda ga dukkan alamu shine magajin mahaifinsa. Ta ya zai bari a kawo ni gidansa a matsayin matar gidansu? Mama an ɗauke mu a matsayin sunan da namu bai kai can ba har ta da iyayenmu suna shekar abin da muke iya suna shaidar abin da muke iya shakkar abin da muke iya aikatawa shin a me ya ɗauke ni da zai dube ni ya ce wai ya gabatar da maganar san aure na a gidansu ta ina yake so na kama maganarsa Mahaifiyarta ta limshe idanuwanta tana hana hawayenta zuba muryarta a shaƙe ta ce, Me ya saka kike tunanin ba zai iya aikata hakan ba? Me yasa kai kike tunanin babu ahalin kirkin da zai so kai ki a matsayin mace ta aure? Ke din ba kowa bace, ke din ba komai bace. Da sauri take girgiza kanta cikin murya kuka ta ce, Mama ni kowa ce, kuma ni komai ce, domin Allah ya yi ni a cikin halittunsa mafi daraja wato ɗan Adam. Sannan ko da mahaifina ya rasu da riga uku a duniya mallakinsa tal ba gero ko ɗaya ɗakin mu balle shinkafa. Ni wata ce, mai daraja da sa'ar samun uba makaranci mahaddacin alkur'ani malamin addini wanda har su bai je maula wajen kowa ba yana godiya da abin da Allah ya bashi. Mamar Reba ce ta dube ta tamkar ta ɗauke ta da mari. Ta ce, Oh, shi ne bayan raunar da rayuwarki take da shi kike kuma jifan kanki da mugayen kalamai Ko da yake Rahab kin jima da daina amfani da koyarwar addini, kin fi gane tsarawa ki Ba laifi, ba laifi Rahab ki ci gaba. Daga haka ta nemi wa don tashi. Da sauri Rahab ta riƙo hannunta tana kallonta ta fashe da kuka muryar tana rawa ta ce, Ina zan je na ji sanyi, ni a wajenki nake jin sanyi, kowa ya taɓa ni ke nake faɗawa, ki ji damuwata. Mama dan Allah kar ki ce min ga irin ta nan taurin kai na ya kai ni ya baro ni har na kasa bambance ɗayan biyun da gaske auren na ake sanyi ko kuma wulaƙanta ni. Jikin mama ƙarin sanyi a hankali ta dawo ta zauna saman kafet ɗin muryar ta sanye ta ce Allah ya hane ni ku da kuskuren ku. kowane irin laifi za ku aikata min na gidan duniya Allah ya bani ikon yi muku adda kyakkyawa da bayan ni ce bayan ni sila ni da ni da ƙanwarki ne sila ke kawai daga baya ne in kika kasa barin baya kina iya bari Riya ba zan taɓa jifan ku da haka ba gaskiya sai dai na muku fatan shirya daga wajen Ubangiji domin ban ga amfanin irin hakan ba. Kin san menene? Gani na yanzu kin zama wata irin taɓani irin taɓani kaga sarkin nan abu kaɗan ya same ki sai ki nemi haukacewa ko mantawa kike da addu'a ne a tunanina wannan abin farin ciki ne ai an jima ba a nuna miki ana son auren ki ba sai dai a yi ta neman soyayya da ke ko a nuna miki lalata ai kam ki ko da da niyyar wulakantar da ke ne ya nema hakan sai ki ga Allah ya juyar masa da nufinsa ta yadda za ki zamto tamkar rayuwarsa wanda ba zai so kowa ya ɓata miki ba. Riyab maganar ahalinsa kuma gaskiya ne, shi bai fito a mutum ya faɗa miki ga abin da yake ciki ba ne, amma gaskiya ko lalata ce yana son tsabtatacciya. balle irin kuncin da yayansa ya muku ni da ina wajen wallahi yaron nan sai na masa jinjina irin ta girma domin da kika faɗa min wani irin ki Da kika faɗa min wani irin kima girmansa da darajarsa na gani bayan ban taɓa ganinsa ba, tabbas shi ɗin mai gudun taka dokokin addininsa ne, sai dai kuma. Ta yin na za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Bisalam mu kwana lafiya.